dutse mai aman wuta da ake kira volcano a turanci kuma menene dalili da irin abubuwan da suke haddasa aman wutar da yake yi masana kimiyya sun bayyana cewa a can ƙarƙashin ƙasa a ɓangaren tsaunuka akwai wani narkakke kuma tafasasshen dutse mai kauri mai launin ruwan ƙasa ko kuma jajawur wato kamar dai yadda akan gani a masana'antun sarrafa ƙarafa idan suna narkar da ƙarfe Shi wannan narkakken dutse da ke karkashin ƙasa yana haɗe da waɗansu sinadarai da dama a haɗe da wata ƙaƙƙarfar iska mai kumfa daga samansa wanda idan zafi ya yi zafi sai wannan iska ta kaɗo shi waje da ƙarfin gaske a haɗe da matsanancin zafi wanda masana kimiyya suke kiransa molten magma wato asalin dunkulallen dutse irin nau'in da ake kira igneous a turanci. wannan dutse shine abu na farko da yake fara fitowa daga ƙarƙashin tsauni mai aman wuta tare da wannan ƙarƙarfar iska mai zafi da waɗannan sinadarai da ke tattare da shi wanda da zarar ya fito waje sunansa yakan canza daga molten magma ko kuma magma ya zuwa lava ko kuma lava flows wanda yakan kwararo daga saman tsaunin kafin ya daskare ya zama daskararren dutse inda a lokacin da yake gangaro wannan yana iya haddasa waɗansu matsaloli na ƙonewar waɗansu dazuka ko garuruwa musamman ma idan tsaunin da ya aman wutar yana kusa da wani gari. irin wannan yanayi na kwararowar narkakken dutsen shine ake kira active lava wanda kan haddasa kamawar wuta mai ci balbal wanda irin wannan matsala ta faru a waɗansu sassa daban-daban na duniya. wani abu kuma shine idan wannan narkakken dutse da yake kwararowa ya huce yakan koma waɗansu dunkulallin duwatsu iri daban-daban masu launi daban-daban cikinsu har da irin dutsen da muke goge kaushi maras nauyi wanda yake da ƙofofi wanda shi kuma muna iya ɗaukarsa kamar wata kumfa ce ta dutsen wanda a lokacin da yake hucewa kafin ya daskare sai gas ɗin da ke cikinsa su rika hudowa suna fitowa waje wanda hasali dai shine dalilin da yasa dutsen goge kaushi da muke amfani da shi yake da irin wannan ƙofofi masu yawa a jikinsa wannan shine ɗan takaitaccen bayani akan dutse mai amurta wanda ake kira kano